alhamdulillah insha Allah ta'ala bayan dawowa daga hutun rabin lokaci ah, in ba manta ba muna cikin hadisi ne na goma sha uku wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ko ba zai zama cikakken mai imani ba har sai ya so ma kansa sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa na alkhairi mun ji abubuwa da dama cikin wannan hadisi muna bayani akan gabar da ke cewa kafin mu tafi hutun rabin lokaci muna bayani akan gabar da ke cewa mutumin da bai son alkhairi ga dan uwansa ya zama yana hasada shi kenan har muka kawo nau'in hasada guda hudu cewa akwai nau'i na farko shine hasadar da kana mutum ya samu alkhairi sai kai gurin alherin nan ya rabu da shi ya dawo wajen ka wannan hasada ce nau'i na biyu shine ba ka da bukatar abin amma kana gurin ya rabu da wannan abin nau'i na uku shine ka yarda da a tafi daidai amma baka yarda ya fi ka ba shi ma hasada ne nau'i na hudu muka ce shine hasada wadda ya zama na cewa bawa Allah ya ba shi ni'ima kawai sai ka ji baka ji daɗi ba ko baka yi gurin ya rabu da ita ba shi ma hasada ce Allah ya tsare mu don haka wajibi ne ga ɗan adam ya yi ƙoƙarin tsarkake zuciyarsa ya riƙa yadda da hukuncin Allah in Allah ya kasa ya bawa na kai da abin da Allah ya bashi dan uwanka dai musulmi in ya ci gaba ka ci gaba ka yadda da ka san Allah ya bawa na fiye da kai alhamdulillah Allah ya sa mishi albarka cikin abin da ya bashi kai ma an baka fiye da wani allah ya sa maka albarka shi ma wanda ka fi din allah ya sa mai albarka wannan ita ce rayuwa sai ka hutar da kanka ka hutar da waninka kullum zuciyarka ta zama sambal ba ka da damuwar kowa a cikin zuciyarka sai ka zama mutum na gari allah ya taimake mu an hikaito daga ainihin fadil bin iyar yake cewa ya ce wasu sufiyan an ce ma sufiyana dan uyaina in kana son mutane su zama kamar ka yake cewa shi ainihin eh, fadil dan iyad yake ce ma sufiyana bin uyaina in kana so mutane su zama kamar kai to nan ba kai ma allah mai girma nasiha ba to yaya kuma idan kana son mutane su zama ƙasa da kai in ka ce kowa sai ya zama daidai da kai to ba kai ba Allah nasiha ba to idan ka kuma so kake kafa kowa zai yiwu ba zai yiwu dole ka yadda da ka son da Allah ya yi ka kuma yadda da tsarin da Allah ya yi na kasa arziki ka ɗauki ka son ka kuma ka yi haƙuri da shi shi yasa a sheikh salihul fauzan a ƙarƙashin wannan hadisin da ya zo mai sharhi yake cewa yana daga cikin lazimin ƙaun yana cikin lazimin maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa hatta yuhibba li ma yuhibbu li shi shine ya zama na kuma musulmi ya kyamaci abinda da yake kyamata ga dan uwansa musulmi bayan ka so ma dan uwanka alkhairin da kake so ma kanka to kuma ka kyamatan masa abin da kake kyamata ga kanka wannan lazimin wannan magana ce an gane wannan da kyau ko kamar yadda kake kamar sharri ga kanka to ka kyamaci sharri ga ɗan'uwanka uwanka musulmi kamar yadda kuma yadda kasancewa kana iyaka kokarin ka katun kuɗe ma kanka sharri haka nan ka iyaka kokarin ka katun kuɗe ma dan uwanka sharri kar ka yadda ka kai sharri gare shi kar ka yi masa algushu kar ka cutar da shi kar ka ha'ince shi domin kai duk kana kyamatar waɗannan abubuwan baka so su same ka to dan me za ka yi fata su ga dan uwanka musulmi bai kamata ba yau in ka haifa ta shari ya samu wani me ribarka musulmi yana gurin wai yaushe wani zai samu matsala in ji daɗi wannan ba musulmin kirki ba ba musulmin kirki ba musulmin kirki baya fatan sharri ga ɗan uwansa musulmi in ya ji ɗan uwansa ya samu matsala sai ya shiga damuwa yanzu dan dan uwanka yana da arziki sai ya samu kare arziki riba mai kaci idan dan uwanka yana da lafiya ya samu rashin lafiya riba mai kaci in an ce mota ta bige dan uwanka musulmi ya kare yana gida kwance riba mai kaci da zaka ji daɗi duk wani abin bacin rai da damuwa in ya samu dan uwanka me zai burge ka a kawai don kun yi sabani da wani ko kun yi bacin rai ko kun yi fada da shi sai ka ji kana fatar alheri ya same ai eh, baka fatar alheri ya same shi kuma kana fatar shari ya same shi sai ka ji daɗi saboda ya ci baya wannan ya nuna imaninka ba nagari ba ne ka je ka gyara imaninka allah ya tsare mu lallai ne ka kyamaci mugun abu ya samu dan uwanka kamar yadda kai ma ba ka san mugun abu ya same ka kenan ka soma dan uwanka alkhairin da kake soma kanka kuma ka kyamaci sharri ga dan uwanka kamar yadda kake kyamata shi ga kanka wannan shi ke nuna imani na gari tare da kai allah ya taimake mu wannan hadisi Malam ya ce yana cikin jawami'ul kalim na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna kuma wannan hadisi yana daga cikin wato kammaluwar sifa kammaluwar imani ga wanda ya siffantu da wannan sifa wanda kuma ya rasa ta yana nuni akan cewa imanin saragage ne duk wanda ya rasa ɗayan biyun nan ko da ka so alkhairin da kake so ga dan uwanka musulmi to kuma sai ya zama na kana son sharri ya same shi har yanzu akwai matsala kuma ko ba ka son sharri ya same shi amma sai ka kyamaci kuma alheri ya je gare shi har yanzu akwai matsala ka haɗa biyu ka so alkhairi gare shi kuma ka kyamaci sharri gare shi to ka kammala kenan sannan malai ce a cikin wannan hadisin akwai kwaɗaitarwa wajen 'yan uwantaka tsakanin musulmi ta yadda musulmi za su ci gaba da 'yan uwantaka da son juna da ƙaunar juna da fatan alkhairi ga juna da kuma fatan dukkan wani sharri ya rabu da juna kowa sai a zama tsintsiya maɗaurin ke ɗaya ana son juna ana ƙaunar juna wannan hadisi ya yi kira a kan haka kuma ya kwaɗaita kan haka sannan kuma da tabadulul manafi' ta yadda za a rika musayar alhairi da amfani ga juna wannan duk musulunci ya yi nuni kuma wannan hadisi ya yi nuni akan haka wannan kuma tabadulul mana din ya ce ma'anawi da maddi ma'anawi din nan shine ya ce kamar me kamar nasiha da karantarwa umarni da kyakkyawa hani da mummuna duk yana cikin ainihin tabadulul manafi musayar amfani wanda yake ma'anawi akwai kuma musayar amfani wanda yake maddi malam ya ce kamar me ne kamar ka taimaka ma ɗan uwanka da dukiya in yana da bukata ya ce ba ana nufin kawai wannan so ma ɗan uwanka alkhairi ya taƙaito ka taimake shi da dukiya ba ne ba shi kadai ake nufi ba ya ce a ka taimaki ɗan uwanka wannan yana nufin abubuwa da yawa ne bai takaitu a nan kaɗai ba akwai abubuwa da dama waɗanda ma sun fi wannan taimakon dukiyar muhimmanci idan ka ga ɗan uwanka yana buƙatar nasiha ka je kai masa nasiha tsakaninka da shi wannan ka taimaka mishi kuma ka so shi da alkhairi domin kai din nan kana kamar kaga kanka ka auka cikin abin da yake ba alkhairi ba ne sai ka kyamatan ma uwanka idan yana cikin jahilci ka karantar da shi ya san addini ya san al'amura na addini ka bayyana masa abubuwan da zai shiryar da shi wannan yana cikin abubuwa na Tabadulin manafi tsakanin al'ummar musulmi akwai wani malami da na karatu wajensa wajen wannan sai yana wata ɗabi'a wadda take da kyau kuma tana taimaka wa mutane haka za a tara ɗalibai duk abin da ka koya sai ka koyar da wani in ka koyi ɗori sai duk a tara ɗaliban makaranta sai ka koya musu yadda ake ɗori sai su iya wannan ya iya kaza ya iya kaza sannan kowa yana in ka gama karatu wajen shi ko wani abu za a tura ka koyon sana'a in ka je ka koyo faci radda ka buɗe naka kai kuma sai kai alkawarin mutum nawa ne za ka koya ma faci a cikin shekara guda cikin ɗaliban makaranta in ka je ka koyo ɗinki sai kai alkawari kai kuma duk shekara mutum nawa za ka koya ma ɗinki cikin ɗaliban makaranta sai ya zamana kusan duk ɗaliban makarantar waɗanda suka gama suna da aikin yi sannan kuma suna taimakawa sai zan ɗaliban makarantar ba sa bara kowa yana dogaro ga hanyar da zai samu ne ya riƙe kansa akwai abubuwa da yawa da na amfani da su a wajen wannan malami ta kai ga na koyi sana'a ta fi kala talatin wadda kowace zan iya riƙe kaina da ita kaga an ƙare da juna a nan wannan ya samu kaza ya iya ya koya ma wani wannan ya iya kaza wannan ya koyi kafinta na sama wannan ya koyi kafinta na ƙasa wannan ya koyi tukin mota wannan ya koya ma wani wannan ya koyi faci wannan ya koyi walda wannan sai kaga ayyuka da yawa an yi musayar amfani tsakanin juna wannan duk yana da kyau a cikin rayuwar musulmi duk sadda ka samu kanka cikin wani alkhairi to ka taimaka ma dan uwanka yin hakan yana haifar da alkhairi a tsakanin zamantakewa ta al'ummar musulmi allah ya taimake mu ya ba mu ikon kiyayewa har ila yau mu sani cewa wannan hadisi ya zo da abubuwa da dama waɗanda sai dai ka cira cirato abin da ya sauƙaƙa kawai ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد wal والحمى muminai kamar gangar jiki guda ne idan wani ɓangare ya samu matsala shi da sai ka ga duk sauran gangar jiki sai ya samu matsala sai ya kama masassara sai ga ya samu matsala shi kenan shi ma ya yi collapse ya fara bacci ya samu matsala in kai na ciwo kafa hannu duk jiki ya samu matsala in kana ciwon ciki duk ko ina ya dauka in kafa ta makale duk jikinka sai ya dauki zafi to haka ya kamata al'ummar musulmi su zama su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya kowa na son kowa da alkhairi kowa na fatar ci gaban wani amma abin bakin ciki sai kaga mutane suna wata rayuwa dukkansu musulmi ne yan uwan juna uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko wasu dai sun fito tsotso guda amma sai kaga cewa kuma wai wani bai son wani da alkhairi ko kana fata shari ya faɗa ma wani ko da kai da kanka ka je ka kulla ma wani sharri wannan ina amfanin wannan wannan ba musulunci ba ne ba musulunci ba ne har ka ga musulmi da kansa yake zuwa ya kulla ma uwansa sharri abu ya lalace wai yanzu ka ga wai mutum ne yana da awar shi musulmi ne amma a cikin wannan lokacin zai iya zuwa ya je ya ƙulla ma dan uwansa sharri a wurin da ya ga yana samun alkhairi don ya kawo masa cikas wannan ba musulunci ba ne allah ka ba mu ikon ganewa da gyarawa saboda haka ya kamata mu samu darasi mai girman gaske a cikin wannan hadisi ta yadda za mu rika son alkhairi ga junanmu kuma mu rika fatar sharri ya rabu da 'yan uwanmu kamar yadda muke fatar haka ga kawunanmu wannan sai musuluncinmu ya zama cikakke imaninmu ya kammala Allah ka ba mu ikon ganewa da gyarawa wannan kaɗan ke kenan daga cikin abin da ya samu cikin wannan hadisi insha Allah ta'ala hadisi na gaba alhadisun rabi ashara hadisi na goma sha hudu malam ya ce an ibn mas'udin radiyallahu anhu an karɓo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce manzo mai tsira da aminci ya ce la ya hillu damun ri'in muslim illa bi ihda thalathin jinin mutum musulmi baya halasta sai da ɗayan abubuwa guda uku a zani mutumin da ya taɓa aure na shari'a halastaccen aure sai ji ya yi zina wan nafsu bin nafsi wanda ya kashe wani a kashe shi in mutum ya kashe wani to jininsa na halasta wattariku lidinihi almufariku lil jama'a da kuma wanda ya rida ba addininsa shine almufariku lil jama'a wanda ya rabu da musulmi wanda ita ce fasarar karka ce a tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'a ka raba abin biyu ko ya bar addinin kuma sai ya rabu da jama'a a'a wanda ya bar addininsa to ai ya rabu da jama'an musulmi shine ma'anar kawai Allah ya taimake mu mala ya ce rawahul bukhari wa muslim imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi imamul bukhari ya fitar da shi a lambar hadisi na 6400 84 imamu musulun ya fitar da shi a lambar hadisi na 1676 abu dauda ma ya fitar da shi a lambar hadisi na 4352 imamu turmuzi a lambar hadisi na 142 imamun nasa'i a lambar hadisi na 416 da lambar hadisi na 4721 ibn majah ma ya fitar da shi a lambar hadisi na 2530 da ainihin uku hadisin abdullahi bin mas'ud nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya hillu damu mri'in muslim abinda ake nufi da jinin shi bai halasta ma ana fi halasta a kashe shi domin shi ne wannan shi ne sanannen abu a cikin logan larabci la ya hillu damu mri'in baya halarsa to ma'ana bai kamata a kashe shi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisi wanda ibn khuzaima ya ruwaito shi da hakim da tabarani da bai wanda ashek nasiruddin albani ya inganta shi cikin sahihul jami lamba hadisi na 7880 annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun lallai jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku ma'ana haramun dinnan bai halasta a kashe mutum ba jininsa bai halasta ba saboda haka ba a kashe mutum musulmi sai ta hanyar waɗanga laifuka-laifuka guda uku idan ya aikata waɗannan laifuffuka guda uku to nan yana nufin jininsa ya halasta kenan allah ya tsare mu ya ba mu ikon ganewa da gyarawa wato akwai wasu abubuwa da musulunci ya zo da su na gyara ne amma makiya musulunci sai suna so su ɗauke su su ɓata su su mai da su ɓanna a lokacin da musulunci ya zo ya ga mutane na ta kashe mutane babu dalili ana zubar da jini sai manzo allah ya ce an hana zubar da jinin musulmi in mutum ya musulunta ba da za kai fito na fito da shi ba faɗa da kai da shi duk gashi nan muna jin yadda ake son yan uwantaka da meye a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya to balle haka je ka zubar da jinin shi ko ka kashe shi ko ka taɓa mutuncinsa amma akwai wasu abubuwan da in suka faru to dole a ɗauki mataki ko da za a rasa rai ne don a yi gyara don in ba gyara matsala za ta faru shi yasa akwai wasu abubuwa waɗanda suke musulunci ya zo da su abdaruriyatul hams waɗanda suna cikin makasidu shari'a al-islamiyya kiyaye addini don haka daga cikin hanyar addini na allah ne dole kuma ka yi kishin addinin allah saboda haka dole a tsara addini wanda yake wasa da addini ya zan zai shiga ya fita yana wasa da addini sai musulunci bai yadda ba allah ya ce za a kashe shi sannan za a tsara hankali musulunci ya zo tsaron hankali kamar yadda ya zo tsara addini musulunci ya tsara hankali saboda haka duk abin da zai cutar da hankali kayayyakin maye irin su giya irin su wiwi irin kayan shaye-shaye da abubuwa da ake yi irin su totalin da duk hanyoyin nan da ake bi na shaye-shaye wanda yanzu kusan mata sun fi kowa dulmiya wajen shaye-shaye da mutanen ƙauye mutanenmu na karkara sai su zo da wata ɗabi'a yanzu ko noma za ka gona sai ka sha ƙwayoyi an mai da kowa mashayi to musulunci sai ya zo yana faɗa da duk abin da zai taɓa ƙwaƙwalwar mutum ya taɓa hankalinsa shari'a ta zo ta kara addini kuma ta kara hankula domin in mutane ba su da hankali sai su zama dabbobi masu fi su sannan shari'a ta zo da kiyaye rai a yi tsoron rayuka saboda haka babba hanyar da za a tsara rayukan mutane shine wanda ya kashe wani a kashe shi in ka san in ka kashe wani kai ma lahira kai ba da za a idan kai kana so ka rayu tunda ko kana so ka rayu babu yadda za a yi kai fatar a raba ka da taka rayuwar saboda haka ba za ka yadda ba mataki za ka ɗauka ma kanka idan ka ga za a taɓa rayuwar ka ta samu matsala sai ka yadda allah ya tsare mu saboda haka sai aka zo da kisasi wanda ya kashe wani a kashe shi sannan kiyaye dukiya daga cikin manufofin shari'ar musulunci shine ta tsara dukiyoyin mutane shi yasa aka ce in barawo ya sata a yanke hannun shi karka ka taɓa dukiyar jama'a a kare dukiyoyin mutane in mutane suka samu addininsu bai da tsangwama an tsara hankulansu an tsara rayuwarsu babu wanda zai zo ya kashe su ko ya ci mutuncinsu an tsara dukiyarsu babu wanda zai zo ya musu illa ya yaudare su ko ya yi musu sata ko makamancin wannan sai al'umma sai su zauna cikin amincin allah sannan shari'a ta zo tana tsara mutunci na mutane shi yasa aka ce wanda ya ma wani kazafi ya zo da shaidu in kai ma wani kazafin sata ka zo da shaidu guda hudu idan ba su samu ba kai sai a je a yi maka bulala a zane ka kuma ce ba a karɓar ka saboda ka zo da matsala saboda mai shari'a tana so ta kara mutuncin mai mutunci waɗannan suna daga cikin abubuwa don haka waɗannan abubuwa guda uku da aka ce su kadai ne za a taba to su kuma akwai manufofi da hikimomin da musulunci ya kalla wajen in aka yi su to za a tabbatar da zaman lafiya shi ma mai wannan rayuwar da aka ce a taba din ba zai yadda a taba tashin ba su uku ne ko to su ma din in suka san za a yi wannan hukuncin to ko tasu rayuwar ba za su yadda a taba su ba dan ba za su yi laifin ba don haka za mu zo mu ji waɗannan abubuwa bayanansu ɗaya bayan ɗaya guda uku amma saboda ƙwarewar lokaci za mu tsaya ne a nan insha Allahu ta'ala sai a karatu na gaba za mu tashi daga inda muka tsaya a cikin wannan hadisi mai albarka wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فاذا برزوا من عندك بيت طائفه منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً